gama lafiya ƙarin wajen wali in dai ka jagoranci yaki sai yi nasara ba a faduwa waɗanda suka ba da kawo mu Oga! Ara ma lafiya. Ai da alƙalma

rana ce Thank you. Allah, da zama ta mutane waje

na firamare da uniform da da koyar da malamai da sauran aikata yau kuma a da yara kuna kuma a biya musu domin su yana. Allah kara lafiya. Najeriya. Amin. Insha Allah. Allah wa lafiya. Gida eh. Allah tabbatar mana Atasa! kuma muna fatan wannan yara za su lafiya su zama lafiya. Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! Sa! three hundred million naira Commander. introduce Aminda Banga, who is our vice.

malam don Allah

ai dama da rai daga lagos sai dubai daga dubai sai dubai ana gama da rai Thank you. uh, look at the program. So any of the students or the teachers are requested to go to the Allah